wannan sura ana kiranta da wannan suna suratu duha kuma suna ta fi shahara da shi ke amma kama yadda ya zo cikin sayil buhari ana kiranta da suna suratu wadduha kama yadda aka ambace ta a farkon suratu sura ce mai kiya babu wani sabanin malamai a kai kuma tana da ayoyi ɗaya har guda goma sha ɗaya a malamai suka ce dalilin saukan wannan sura an karbo hadisi daga jinduk ɗan sufiyan Allah ya ƙara masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wani lokaci ya yi rashin lafiya sai bai samu yin kiyamun laili ba na kwana biyu ko sai wata mace wanda ba musulma ba ta zo wajensa take cewa ya muhammad ina fatan shaidaninka ya rabu da kai don ga kwana biyu ko uku bai kusance ka ba sai allah maɗaukin sarki ya saukar da wannan sura wannan shine hadisin da ya zo a cikin sayar Buhari? kuma babban jigon wannan suran shine bayanin ni'imomi wanda allah subhanahu wata'ala Allah mai tsarki ɗaukaka yi wa manzansa na kulawa da shi da wahayi da ya saukar masa don ƙara masa natsuwa da kwantar masa da hankali daga cikin ababen da son takunsa akwai rushe da'awar masu eh, wasu mashirkai cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya yi watsi da manzon Allah ya daina yi masa wahayi sannan Allah ya masa albishi da cewa ladansa a lahira ya fi na duniya yawa sannan akwai tunatar da shi kulawa da Allah Allah yana kula da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda dawainiya wanda ya dora shi akai to shine Allah subhanahu wataala eh, yake farawa da shi ma wannan suran yana daga cikin irin wa'ancan na baya wanda manzon Allah yake cewa mu'azu dan jabal kai fitinanne ne me yasa ba karanta musu ire-iren wa'annan suran ba sabbi hism rabbikal ala wadduha zassama'un fatarat da sauransu da ire-iren wa'annan me yasa ba karanta mutane cikin sallah ba to sannan har wa yau wannan suran yana karantar da bayan tuna ni'ima akwai talabu shakur minhu ala hadhihi ni'am idan Allah mata ala ya maka ni'ima to ka dinga kuma nuna godiya din nuna godiya ga ni'ima da Allah mata ala ya bawansa ne idan Allah ya maka ni'ima to ka nuna wannan ni'ima da Allah ya yi maka ne godiya ga ni'ima a jikinka a ga alamu mutane ke mu'amala da kai a ga alamu suna samun walwala iyalanka suna samun abin nan walwala su ma haka sannan kuma kana tafi da haƙƙin Allah to a wani ƙauye, suka ce lamma na zalar ya sura yayin da wannan sura ya sauka manzon Allah sallallahu alaihi sallama sai kabbara da ya karanta ta zuwa ƙarshe shi shi fasannan takbira sai kuma aka sunnata yin kabbara ɗin da duk wanda ya karanta in ya zo ƙarshe sai ya yi kabbara ya ce Allah Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar eh, kamar yadda wani malami ke cewa sifan kabbaran kenan in ka ce allahu akabar sai ka ɗan tsaya sannan sai ka fara da wani sura to amma wannan hadisi malamai da dama sun rushe sun ce bai inganta ba sai da inganci wannan hadisi kawai dalili manzalla kiyamun lai sai ke tashi yi. bai samu ya yi ba kwana ya biyu ku saboda wani larura da ya jiro masa to shi wacce nan mata wanda ke katira ta zo ta ke ce masu ke mata magana da yake ba shedanin kai na daina zuwa ne kuma ma'ana mala'ika da yake zuwa ne wato bai zuwa su mala'ika ne shedan sai suna ce ai Allah ya yi wasi da manzon Allah suna da sallah ma'ana Allah ya tafi harkar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shi ne Allah yake fara bayan bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce wa duha Allah yana rantsuwa da lokacin hantsi shine awwalan nahar na'am farkon yini kenan aqsam Allahu biha Allah ya rantsuwa da ita lima yabdu saboda abin da ya bayyana fi awwalin nahar a farkon yini min al-harakat na harakat kai kawo da mutane suke wasurur da ababa da mutane suke yi na farin ciki wa haya ga haske nan ga kuma jama'a na fita suna rayuwa ce to wannan lokacin kaga lokaci ne mai daraja ka iya ce lokacin neman abinci da mutane shi ne lokacin hannu to Allah yana rantsuwa da wannan lokaci sannan ya sake cewa wallaili iza ja Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da dare idza saja a lokacin da daren ya nutsu ya dip lokacin da komin bai motsi to Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da wannan irin wannan lokaci to rantsuwan da Allah madaukakin sarki yi sai ce ma wadda aka kaga wannan kama mai da martani da wancan maganganu da suke cewa suke cewa shaidanin annabi wato mala'ika kenan da bai zo manzon Allah ba Allah ya ce ma wadda aka rabuka ai ubangijinka ma taraka ka ya Muhammad hmm. ubangijinka bai kyale ka ba wa ma kala kuma ubangijinka bai fushi da kai ba bayan Allah riga ya zabe ka kana manzo wannan zance ne sabit la ya tabaddal ba zai taba canzawa ba fa’anta rasulahu wa aminahu kai manzon sa ne kuma kai amintaccen sa ne hmm. wa khalifahu wa kuma kai Khalifa sa ne fil a akan kasa wanda yake isar da sako nawa na Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka Allah bai yi fushi da kai ba Allah bai watsar da kai ba balle wannan maganganun da suke idan ga wancan maganan banzan da suke san da Allah ya yi rantsuwa mu da muka ce Allah yana rantsuwa da duk abin da ya gada na'am kai ne ba ka da hurumi na kai rantsuwa sai da Allah subhanahu wata'ala sai Allah ya ce ni wal akhirah wal akhiratu khayrun laka min al-ula ولسوف يعطيك ربك فترضى الله سبحانه وتعالى يقول walal akhiratu khairul laka ya kai wannan manzo mai girma lallai lahira ita ce fiyayyen alkhairi gare ka lima fiha min alkaramatin laka hmm. na abin da ya kunsa na girmamawa domin ka da abin da aka keɓe shi da falala domin ka walwasila al mahmud hmm. wal shafa'atul kubra akwai wasila akwai makamul mahmud da kuma ash-shafa'a al-kubra wanda Allah subhanahu wataala ya tana dawo manzon sa min al-ula sama da me abin da yake a nan duniya ya anna fiha duk abin da yake a nan duniya wani abin da zai kare to anan mala ya ambaci cewa akwai wasila menene wasila hadisi ya tabbata Allah ya ce idan mai kiran sallah ya kira sallah lokacin da ya gane ku ni ma zan wasila aka tambayi manzo Allah me wasila sai ce wani matsayi ne wani gida ne wanda mutum ɗaya ne ke gadon wannan gida kuma ina fatan ni ne zan gaji wannan gida kuma manzon Allah ne zai gada shi yasa ake son idan ainihin aka gama kiran sallah kai wannan addu'a bayan kayan salati ga ne muhammad allahumma rabba hadhihi da'wati tama wa salatu al-qa'ima ati muhammad al-wasila wal fadila wa tuqama min alladhi wa ata har izuwa karshe saboda haka ka roƙa wa annabi muhammad Allah ya bashi wannan wasiya wasilan shi yasa nan malai yace lahira ya fi maka duniya domin me lahira ne aka tanada maka waɗannan ababen akwai karamomi karamat akwai abin da aka keɓe shi na falala walwasila da wasila walmakam makamul mahamud da wani matsayi abun yabo wanda Allah ya gaya mana a suratul isra'i ko yake wa minal layli fatahajjad bihi wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل كتاشي كقدري إن شاء الله سبحانه وتعالى فتهجد به نعمة الله كتاشي كتاشي تهجد كتاشي زيادة ليك na ƙarin falala domin akwai fatan Allah zai ta da kai rango zai kiyama a wani matsayi abun yabo Allah maɗaukin sarki zai ta da kai wani matsayi abun yabo a gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka lahira ya fi maka duniya ka zauna ka nemi lahira kawai duniyar ka nime ta saboda ana ake mai ake gina lahira sai ka gina lahirarka a duniya amma lahira shine mafi alheri a gare ka sama da mai sama da duniya Allah su bada wata ala ya ce ne wala saufa ka karanta Allah ya ce wala saufa ka yutika rabbuka fil na binar hmm. al a ba’an jazilan Allah ya ce zan baka wala saufa da sannu Allah zai ba ka zai baka saufa yutika rabbuka da sannu ubangijinka zai baka wani irin baiwa wani irin kyauta a lahira da alkhairai mai tarin yawa a ba'an kyauta jazilan mai yawan gaske fatar dabihi har sai ka yarda a sai ka yarda ta faɗa da sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai mun za Allah ya faɗa kamar da malaman suka faɗa ya ce izan inda ko haka ne ba zan kasance na yarda ni kaɗai ba tare da al'ummata ba na manzo Allah duk abin da aka ce za a masa to fa yana hada ne hada al'ummarsa saboda haka Allah madaukakin sarki ce duniya lahira ya fi maka shi yasa hadisi ne tabbatacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar da Abdullahi dan Umar ke ruwaitowa manzo Allah ya zo gidan Ali ibn Abi Talib wani lokaci da ya zo wajen Ali ibn Abi Talib sai ya zama baya gida sai matarsa 'yar annabi fatima manzalla sai ya juya ya tafi abin shi ya shiga gidan ba da alibira mai talib ya zo sai aka ba shi labari manzalla ya zo amma bai shiga gidan ka ba fatima ko ba ta san mai dalili ba sai alibira mai talib ya zo wurin manzan allah da ya zo wurin manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai maza Allah ya ce da shi da na zo gidanka sai na ga wani labule mai kyalli shi sa ba ni ba harkan duniya wannan kyallin ba ruwa da irin wannan kyalkyal ba ruwa da irin wannan kyalkyal din sai fatima ta ce to ka tambaye shi me yake so duk abin da ya ce in yi zan yi in yadda labulan in ce in yi harbi da shi ce a'a ku ɗauka ku ba su wani su suna nan da bukata su suna da bukatan wannan a wani ruwaya kuma na ɗan mas'ud shi ma manzo Allah yake cewa duniya fa matsayin shi a duniya kamar matafi ne da ya zo gindin wani bishiya ya gaji sai zauna ya huta da ya zauna ya huta kawai sai ta sai tafiyarsa a matsayin manzo Allah kenan a duniya idan kaga duniya dama malaba hajji ce duniya gidan kashe abu duniya ba gidan zama ba ne duniya abokananka na duniya kana tare da su ne in kana wajen in ba ka nan wasu ko ba ruwan suna lokacin da kuma duniyan ta kalle ka ta dauke ka to kuma sai ya zo da abokananka sai ya zo da su idan kuma duniya ta juya maka baya to sai kuma mai faru sai kuma su ma sai su tafi abinsu shi ya sa har 'ya'yanka da iyalanka ka tarbiyyantar da su tarbiya ta kirki don in ba haka ba masoyanka kana barin duniya kwana goma ne watan sana a hibbati ba da ashirin hmm. wa kasir na ibaman balayati wai masoyana masoyanka kwana goma ne kawai in ka mutu sun manta da kai kenan za a fara tunanin raba kayanka mai kabari za a raba mai fike da shi wani ce a wancan gidan motar nan yana so zai yana gonan nan shi a bashi gidan gona a ba wannan wani ba wancan wannan ba wani kuma waje na har wata daga cin matan amma da kawo to shi zai zo ya nima duniya kenan fa jama'a sai sa duk wannan tarkacen hadisi ruwayan tirmidhi manzo Allah yake cewa kuma hadisi ne ingantacce yace ad-dunya mal'una duniya la'anannin ƙasa ce mal'unul ma fiha duk abin da yake ciki an tsine mata illa ma wala sai banda abin da ya lissafo alim malami mai karantarwa ɗalibin ilimi Kur'ani da ake karantarwa an fatan Allah da ake a ciki shi da zikirin Allah da sauransu to waɗannan ba sa shiga amma ba ka duk kyalkyal banza ne duniya hayaniya ne mm. ba komi a ciki sai hayaniya saboda haka Allah ya gaya wa annai Muhammad ka jala duniyan lahira ya fi kuma za mu ba ka kyauta baiwa za mu maka kyauta mai yawa za mu ga kyauta mai yawa ba na wasa ba hmm. shi ko manzalla ce to ba shi ne ba hadda ma mu hadda al'ummarsa kuma sai har sai ka gode Allahu akbar sallah ya ce alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka qawlan fahada ووجدك عائلا فأغنى الله سبحانه وتعالى يجي ألم يجدك wannan istifhami ne takrira ai wajadaka tabbatarwa ne tabbas kan mun same ka amma kana iya cewa ba mu same ka ba yatiman wanda yake maraya bi fadli abika kabla wiladatika saboda baka da ka rasa uba uban ka ya ma mahaifin ka ya kafin a haife ka hmm. ai mun same ka haka amma me muka maka sai ce fa'awa sai muka baka kariya shi fa'awa muka baka kariya daga cikin kare da Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa annabi Muhammad Allah subhanahu ala ya ɗauki manzon Allah ya sanya shi a hannun amminsa kawunsa abu talib ta hanyar kafala ya rene shi ya kula da shi amma sauran tarbiyyar wannan Allah subhanahu ala da kansa ya kula da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah subhanahu wataala da ya dauki manzo Allah ya sanya shi a hannun kawunsa kawunsa nan ba musulmi bane manzo Allah ya yayi da kawunsa nan ya musulunta yaki ya yayi musulunta yaki ya musulunta manzo Allah ya zo ya zauna a gabansa ya ce da shi ya am ya kai kawo ka faɗi la'ila illallah ɗaya kawai ni zan tsaya in ka kariya gaban Allah ran gobe kiyama sai kalli manyan ƙuraishan da suke gaban sa yanzu Abu jihar sai kalli manzan Allah manzon Allah ya kara mai ta mishi wannan kalma ya kara mai ta mishi wannan kalma amma daga baya sai ce a'a addinin ka dai na addinin gaskiya amma ba zan mutu akan addini yara ba don zan bar abin kunya haka ya yarda ya mutu ba akan addinin musulunci ba Muzalla ya shiga damuwa hmm. har ake cewa annabi na roƙa masa gafara hmm. sai Allah yake gaya masa so ta tawo ma kalan nabi ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي القربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم إبراهيم وما كان استغفار وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه فلما, فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم الله سبحانه وتعالى يتبع باين دزا يأتي النبي كل مؤمنين يدنغ استغفاري قواني كودا دنجل سني إما تكايا متو مشركي wani mushriki a dangantaka yana tasiri na yankuna amma in mutum ya riga ya mutu to harkar imani ce kawai ba maganan wani abu kuma ba a'a yanzu harka ce ta imani ana maganan imani domin gaban Allah yan baka je da imani ba Allah ba ruwan shi يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى Allah ya ce الله يتي Allah wanda ya zo gaban Allah. da zuciya wanda take kubutacciya ita ce Allah yake sauraro ma dukiya ya'ya wani abu saboda kama kana lin nabi ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu ul qurba hmm. annabi ko mu'mine ba su neman gafara ga mushrikai ko da dangi yan uwa ne sam sam sam baya bayyana musu ba musulmai annabi Allah Ibrahim shi kuma na wani alkawari ne yayi hmm. don haka annabi Ibrahim na ta kuka ta roƙa ma babansa gafara daga ƙarshe hadisi dai tabbatacce aka ce ranar lahira za a zo da wani abu kamar dabba a yanka shi a jefar da shi sace to yadda aka jefar da shi nan haka Allah ba zai bada kula da wannan mahaifin annabi Ibrahim ba saboda me ya riga ya mutu ba tare da imani haka imani zalla take yin tasiri a gaban Allah subhanahu wa ta'ala amma duk kusancinka da annabi ba zai maka tasiri ba in ka mutu baka da imani na'am daga cikin aga da akwai daga cikin ƴaƴan annaba har akwai annabi nuhu hmm. kaga ya ɗansa ya kiraye shi ya ke zai saurare hmm. shi kaga wannan bai amfana da shi ba kaga akwai matan annabi lot kaga ita ma imanin يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين قال سعاوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحمه وحال بينهما الموت فكان من المغرقين kaga annabi Allah annabi Nuhu lokacin da Allah ya masa umarni ya sassake wannan jirgin yace wa dan sa zo ka hawo wannan jirgin tare da mu ce a'a yace ka zo ka hawo ka zama daga cikin kangararru domin yau dai ka ba abin da zai tsirar da wani in ba wannan jirgin ba don abin da Allah ya faɗa ke saboda kaga dan sa kasantan mahaifinsa annabi bai amfana da shi ba haka lo da matansa da suke kulla masa garan zari da sharri hmm. bai amfana da ita ba haka ma ga kuma fir'auna da matarsa asiya asiya zamanta da arni baki kuwa wanda yake babba amma cikin kafirci fir'auna kaga bai cutar da ita ba saboda mai imaninta da Allah subhanahu wata'ala to saboda haka don kana kusa da wani ka ce wannan ya maka tasiri ba zai yi ba ba zai yi ba Allah subhanahu ta'ala ya ce mun same ka kana yakin hmm. wanda bai mahaifin shi riga ya maraya ke don aka ce maraya shine wanda bai iya kazar-kazar kuma bai da wanda zai tsaya masa to wannan shine maraya amma kai kato don babanka ya mutu mahaifinka ta mutu ka ce kai maraya haka ke maraya ni ma maraya ke ni ma sa komai riga da wuri ni ma ubana ya rasu to ina dan shekara goma sha takwas mahaifiyana kuma ta rasu lokacin 2013 din nan kaga ima na zo mara ke ko ba ka ba kaga yau da kai ke za mu zai don saka maraya shine wanda <coughs> bai iya kazar kazar bai da karfi kuma bai da wanda zai tallafa masa to Allah ya ce mun same ka haka amma sai muka baka kariya tun kana dan karfi hmm. wannan tsarin Allah ne kuma ya zama kawun shi da ya rike shi sai kuma ya to yana kula da shi bai san kuma ta shi hmm. wannan kuma yin Allah ne subhanahu wata'ala sai ce ne kuma ووجدك fahada muka same ka Allah madaukakin sarki ce ka bolan ai kai wannan annabi mai girma ai mun same ka ai dalar shine adamul ma'arifa hmm. ba ka da ilimin wahayi ma'ana ba a fara kawo maka wahayi ba hmm. don karkace annabi batacce ba haka bane don kalma ka rika bin kalma a ka'idan da su laraba suke fassara shi dal yana daukan adamul ma'arifa wanda bai da wani ilimi na wani abu to ba za ka jingina wannan abun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya sami manzon Allah wahayi bai zo masa ba a lokacin fahada Allah ya ce sai muka dora ka kuma akan shari'a muka dora ka akan shari'a kuma abinda Allah subhanahu wata'ala ya mishi kenan don Allah yake fada a ce yake cewa wa kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نعم ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا ألا إلى الله تصير الأمور وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا حكمك واحد tura maka ruhi min amrina daga umarnin mu ba kunta tadri ka kasance fa da ba babu wani abin da ka sani mal kitabu wal iman duk wa'annan fa baka san su ba walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha hmm. min ibadina amma wa innaka latahdi ila siratal mustaqim kai fa kana shiryarwa da al'umma zuwa ga hanya madaidaiciya hanya wanda take a miƙe wanda Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi saboda haka mun same ka a lokacin wahayi ne zo maka ba sai muka baka zuwa hmm. kaga muka zo maka baka wahayi ke Allah ya ce ni wa wajadaka a'ilan wa wajadaka a'ilan yaqna wa wajadaka a'ilan mun same ka a'ilan kamar mabukaci haka fa'agna sai muka wadatar da kai muka baka abin da ba wani wanda ya isa ya zo ya rena maka to daga nan fa fa'ammal yatima fa'ammal yatima fala taqmar wa amma sa'a. فلا تنهر وأما, وأما بنعمة ربك فحدث الله يتي فأما اليتيم فلا تقهر كاغا يتيم مرارا توفا كركمش نكربي bi akhd malihi ta yadda za a karbe wani abu da yake hannunsa Allah ya hana ya ce kar a yi wannan au da zali ko wani abu makamancin haka wannan maganan gashi ne da annabi aka fuskanto amma abin da ake nufi shi ne al'ummar manzan Allah mu ake yi da mu kan mu zamo masu fin karfi muna ha'intan wa muna ha'intan mara saboda mai saba wa Allah ne cin zalo ne cin dukiyar maraya zalunci wa sa'ila sannan yace kuma asa'il falatanar wanda zai zo yana neman wani agaji to shi wannan din karkami shi tsawa a idan mutum ya zamanto fakiri ne ya zo yana neman wani agaji da sauransu to ka taimake shi wa amma bi ni'imati rabbika fahaddi dangane da ni'ima wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya maka na annabta da waninsa to fa haddis ka nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ka nuna godiya ga Allah madaukakin sarki duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa ni'ima to ya nuna godiya ga Allah wannan ita ce ka'ida na'am ga alamu a tare da kai a ga alamu wurin kyauta samu al'ummarka kana fitar da zakka kana kyautin wani damuwa ya taso a wuri a ga kayi in wani abu ya faru a ga kayi to wannan ni'ima ce Allah subhanahu ta'ala, amma ba ta da shi to alhamdulillah ba to yan wa abinda muka fara daidai Allah subhanahu ta'ala, ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah subhanahu ta'ala ya ce mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk